وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ينوى جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira da ke nan garin sokoto yau maraicin laraba takwas kenan ko tara takwas ko takwas ga watan ramadan shekara ta 1434 wanda ya zo daidai da sha 17 ga watan julai na shekara ta 2013 a jiya mun kwana akan wasiyoyin alkur'ani guda goma waɗanda malamai suka ce wasaya ittafaqat alaiha shara'i'u kulluha duk shari'o'in annabawa sun haɗu akan tabbatar da waɗannan wasiyoyi guda goma babu wata shari'a da Allah ta baraka ta ya saukar wadda ba ta bada wannan umarni da hani har guda goma ba mun ji a cikinsu akwai hanayin shirka duk annabawa sun haɗu kan tauhidi akwai biyayya ga uwaye wannan shi ma wajibi ne ga dukkan al'ummomi akwai haramcin kashe yara saboda gudun talauci akwai alfasha ta bayyane da ta ɓoye alfasha ta bayyane kamar zina alfasha ta ɓoye kamar hasada kamar ƙin musulmi kamar ƙyashi da ƙeta da jin haushi da irin wannan miyagun ɗabi'u duka alfasha ne munanan abubuwa ne akwai na bayyane akwai na ɓoye akwai kisan kai ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba tare da hukunci na shari'a ba sannan akwai cin dukiyar marayu wannan shi yana cikin manya manyan zunubai da dukkan shari'o'in Allah sun hana shi akwai tauye ma'auni muka yi baganin cewa ma'auni ba ga 'yan kasuwa kawai ba kowa akwai ma'auni ga al'amarinsa sannan akwai adalci wurin magana yana cikin wajibai in za ka yi magana kan wani ka yi adalci in ma akan kanka ta ɗauro ka yi adalci ka faɗi gaskiya sannan akwai cika alkawari to sai na goma shi ne wanda za mu tashi a kansa a yau wa haza sirati mustaqima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه Allah ya ce wasici na ƙarshe da zan mako shine cewa wannan shine godabe na mai kakke fattabi'uhu ku shi wannan tafarkin na annabi wannan tafarkin na ƙur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa shi da sahabbai to godabe na ne kuma mai ne ku bishi shi shi yasa wani da ya tambayi Abdullahi bin Mas'ud ce me ma'ana as-siratul mustaqim yace tarafuhu tarakana rasulullahi alaihi wa tarafuhu fil janna godaben da farkonsa yana nan muna kansa manzo Allah bar mu kansa karshe sa ko cikin aljanna ne idan ka bi shi bai da kwana direct aljanna yi hanya ce san bai wala tattabi'us subul ku bi hanyar nan ta manzo kada ku biye ma yan hanyoyi kun ga anan sai kira su as-subul don a nuna maka cewa sabilullahi wahid wala yata'addad hanyar Allah guda ɗaya ce ba zai in ce yi ka ce ba kuma a ce duk daidai muke kaga da yawa masu neman a haɗa kai ba su iya maye wannan magana cewa gaskiya fa guda ce kwana su a haɗa kai to haɗa kai ba yana nufin a yi shiru a daina maganar kuskure ba ba yana nufin a bar kowa ya ɓanna yadda ya ga dama ba a'a a bayyana ma mutane gaskiya har su gane ta su dawo gare ta a kan ta ne za su iya haɗuwa amma wannan bai hana mu yi ma juna uzuri idan ban gane abin da kake nufi ba dole ne sai ka tilasta ni ba idan baka gane abin da ke nufi ba dole sai na tilasta ka ba amma dai mu haɗu akan usul abubuwan da annabawa suke a kansu mu tsaya kansu abubuwan da ijma'in al'umma ina nufin sahabbai ke kai kada mu saba musu sauran abubuwa idan mun yi sabani mu yi ta kokarin fahimtar da juna ba wai mu kyale juna kowa ya yadda ya ga dama kuma ma mu ce kowa daidai yake ba bilhassil ma in ka tashin bidi ka in baka aron tabarmi sannan in zo in zauna a yi da ni ko kuma in kawo gudunmawar leda tafiya wata ba haka ake nufi ba a'a kullum za ka yi bid'an nan in kira ka in ce wani abin nan da za ka yi fa ka lura cewa ba da asali ga addini ga abin da annabi ya karanta ga abin da magabata suke a kai ga ayoyin qur'ani in Allah ya sa ka gane alhamdulillah in baka gane ba shi shikenan in maka fatar wata rana za ka gane in tafiya ta amma ba yana nufin duk mu haɗu mu ɗinke kowa a taro a yi tasa ɓanna ba wasu haka suke ɗaukar fahimta su haka suke fahimtar haɗin kai ba haka yake ba as-sabil wahid was-subulu ila an-nar shi yasa Allah ce wala tattabi'us subul kada ku bi hanyoyi waɗanda aka ƙaga waɗanda ba annabi ya shimfiɗa su ba fatafarraqa bikum an sabile idan kuka bi su za su rarraba ku su warwatsa ku su raba ku da hanyar Allah zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun wannan shine wasicin da Allah yake muku domin idan ku yi shi za ku samu takawa za ku ji tsoron Allah wannan yi kama da ayar suratul bakara eh, baqara wadda Allah ta ta'ala ke ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila nur Allah shi ne majibincin mummunai yana fitar da su daga dufai kaga sai jam'in sa alanin ga gani kamar duhu abu guda ne ko amma iri iri ne duhun ma suna ya tara amma iri iri ne amma haske guda ɗaya ne tilo shine hasken shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa da aka ce imam malik menene sunna ya ce Allah ta laysa hasbun illa sunna wani tafarki ne na sunna ya ce wanda bai da wani suna in ba sunna ba sunan da ba a jingira shi ga kowa hanyar da ba ta ɗauke da sunan kowa hanyar da ba ka iya ba ta wani tarihi ba ka iya sa mata wani kwanan wata na ƙagata ba ka iya bukin cika shekara kaza da kafuwarta sai ko in za ka koma ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam karbe wahayi a kogon hira ko kuma ka koma ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kafa gwamnati a madina to amma duk wani tafarki da za a ce maka yau shekara kaza da kafuwarsa yau ai shekara sa ɗari kaza ko dubu kaza za ka ce in dai ba daga manzon Allah ne tarihi ne samu asali ba to subul ne kagaggin abubuwa ne tsayayyar hanya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan sai Allah ya ce ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم آتينا موسى الكتاب تماما التي سنمك باوى موسى للتافي تككي abin mamaki anan shine mun san summa a larabci tufidu tartiba wa tarahi abu ne yake zuwa bayan wani ko ba ka ba dakhala muhammadun summa zaidun muhammad ya shigo ya zauna sannan zaidu waye yake ba yake nan to Allah ta'ala ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u summa ataina musa alkitaba to wanne ne yake gaba kenan na ji kun yi shiru a nan ba tartibul kalimat ba tartibul ahdath ne tartibul tawarikh ba lalle ne in ka jeranta ka fara da na farko sannan na biyun ba a nan labarin ne ake jerantawa kamar Allah tabaraka ta ce sannan ku saurara in baku labarin lokacin da muka ba wa Musa littafi a alkurani akwai irin wannan wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam kun ga khalaqnakum thumma sawwarnakum sawwarnakum yana gabanin khalaqnakum sai da Allah ya suranta mu ya fidda sigan ne halitta mu summa qulna lil mala'ikati isjudu li adam wannan duk ya gabaci halittar ta mu amma kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya kawo shi haka tiba'an saboda me tartibul ahdasi ne laraba suna suna amfani da wannan kamar yadda wani yake cewa inna man sada thumma sada abuhu thumma qad sada min qabli zalika jaddu mutumin da ya shugabanci sannan babansa ma yayi sannan kakansa ma yayi wane ne ya fara kakan ya fara sannan uban sannan shi to tartibul ahdas ne anan don haka sai Allah ta'ala ya ce sun ma'ata na musar kitaba ai sun kunna qad ataina musar kitaba sannan ba man ai mun kasance mun bawa musa littafi to kun ga anan idan muka bar summa a matsayin babinta amma wasu malamai na cewa ma atafi ce akan ah, cewar da Allah ta'ala ya yi qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum summa atayna musa alkitab summa ta'alu atlu alaikum anna atayna musa alkitaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsiran li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan sannan muka bawa musa littafi tamaman ala ahsan cikakken littafi ne cikon ni'ima ne ga wanda ya kyautata musa ya kyautata biyayya gare mu sai muka cika masa ni'ima muka rubuta masa attaura da hannunmu kun gane an ce alkitab amma wani littafi ake nufi saboda me saboda an kira musa amma a cikin alkurani aka ce alkitab ba a jingina ga kowa ba me ake nufi alkurani ake nufi amma in aka ce alkitab aka kira musa taura ake nufi in aka ce alkitab aka kira isa me ake nufi linjila ake nufi tamaman alalladhi ahsana wannan littafi da muka ba da shi kammalalle ne cikakke ne ga wanda ya kyautata shi ne annabi musa ma'ana yana ɗauke da duk abin da musa yake bukata na shirya wa tafsilan likulli shai yana mai rarrabewa ga kowane irin al'amari wa hudan wa rahmatan kuma littafin musa mai ɗauke da shirya ne kuma jin ƙayi ne la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun domin su kasance masu imani da haɗuwa da ubangijinsu saboda haka littafin annabi musa yana karantar da imani da haɗuwa da allah yana karantar da imani da alkiyama da sakamako da hisabi da shiga wuta da kuma sa mutane aljanna allah ka samu cikin aljanna wa kitabun وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أندى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما بما كانوا يصدفون to tunda mun ba wa Musa littafi kai ma ka littafi nan wa hadha kitabun anzalnahu mubarak shi ma wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka alƙur'ani yana dauki da albarka ta fuskoki guda uku abu na farko alƙur'ani na kowa da kowa ne in muka lura duk sauran littafin da aka saukar ma annabawa an saukar ne ma wani karni ma wasu jama'a ma wata kabila na al'ummomi ko ba haka ba da haka za mu ji annabawan an aiko su ne zuwa ga mutanensu amma shi wannan littafi an saukar da shi ne mu'jiza ta ƙarshen duniya baki ɗaya saboda haka litun zira bihi wa man balagh mun saukar da alkuran don ka yi gargaɗi da shi da duk wanda ya riskan ma duk wanda bai tarar da annabi musa ba ba wajibi ne ya ba da gaskiya ga annabi musa ya bi shi ba duk wanda bai tarar da annabi isa baka amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga radda aka aiko shi zuwa ranar nade kasa an wajabta ma kowa ya imani da shi an wajabta ma kowa ya rungumi littafin da ya zo da shi don haka albarka alkur'ani ita ce gamewarsa ga kowa da kowa ba na kabila guda ba ne ba na gari guda ba ne ba na wani jinsi ne na mutane ba na kowa da kowa ne albarkarsa ta biyu shine kasancewa su ɗauke da ababen ban mamaki iri-iri da ba su karewa ma'ana babu wanda ya san asirran alkur'ani shi kaɗai baki ɗaya kowa zai zaƙulo iyakarsa ya wuce ne kamar teku ne kowa ya kwamfata ya ɗiba ya je sa ya wuce sauran yana nan sai dai a ci gaba da ɗiba wasu asirran ma sai ranar alkiyama za mu san su wasu kuma mu muka san su kakanninmu ba su san su ba wasu kuma jikokin ba za su san su ba mu san su ba wasu kuma jikokin jikoki za su sani haka ranar tashin alkiyama la tanqadi ajaibu albarkarsa ta uku ita ce kasancewarsa magani ne ga kowace matsala duk matsalar da ta faru duniya ana samun kurayewa ta cikin alkur'ani da haka idan kaga mutane cikin kunci ba su kai koke wurin qur'ani ba da sun kai koke wurin qur'ani suka ɗebo magani a wurinsa suka yi aiki da shi babu shakka da matsalar su ta kuranye kuma ta magance mu ɗauka matsalar da aka yi ta fama da ita ba da daɗewa ba ta tattalin arzikin duniya me ya jawo ta kauce ma alƙur'ani alƙur'ani ya ce kada a yi riba aka fantsama a cikinta aka mai da duk duniyan ta riba yau za ka iske ko baka ce riba ba kana da wata hanya da riba take da alaƙa da kai to sai Allah ya wargaza tattalin arzikin duniya baki ɗaya inda an koma ga ƙur'ani za a samu waraka to haka dukkan matsaloli na rayuwa don haka Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u littafi ne mai albarka ku bi shi ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun za ku samu jinkai za ku samu rahamar Allah idan kun bi alqur'ani kuma kun yi takawa an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina mun saukar da qur'ani zuwa gare ku da kuma harshen da kuke ganewa duk mu yanke hanzarinku duk mu kai ƙarshen hujjarku an taqulu inna ma unzila kitabu ala ne min ƙablina don kar ku zo ku ce ai mu ba a sauka mana da littafi ba an saukar da littafi ne ga wasu ƙungiyoyi guda biyu su waye kenan yahud da kuma nasara mutanen annabi musa da na annabi isa idan aka ci alul kitabi mutlakan su ake nufi waɗannan to inda ba a saukar da ƙur'ani ba laraba na iya yin hujja su ce mu ba a sauka mana littafi ba ta'ifatain manyan ƙungiyoyi biyu manyan ƙabilo biyu manyan al'ummomi biyu su aka sauka ma littafi wa in kunna an dirasatihim ghafilin mu kuma ba mu iya irin karatun da suke yi ba da haka ba yaren mu guda da su ba ba mu jin abin da suke karantawa ba su ma karantar da mu ba ba hujja sai Allah ya ce to mun saukar muku naku ko mun saukar da shi mai albarka kuma da naku yare muka ba ku malami daga naku jinsi wanda kuka sani kuka san asulinsa kuka san tarihinsa to ina wata hujja kuma ta rashin bin munzon Allah mu lura anan Allah ta'ala ce wa in kunna an dirasatihim alhali ya ce ala ta'ifataini kaga aljadda ga balarabe a ce an dirasatihima ta amma sai ubangiji la'akari da kasancewa su jama'at al'ummomi ne tawa'if sai ce an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila alayna kunna a ahda minhu ko kuma ku cika baki ku ce mu kan inda an saukan mana da namu littafi lakunna ahda minhum da mun fi su shirya wannan magana ai ta gabata ko wa aqsamu billahi jada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam sai la ce faqad ja'a falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makar sayye wala ya illa bi ahli ana a suratu fatir ne akwai da makaranta gabanin wannan ubangiji ya ce sun yi rantsuwa iyakar kai makura ga rantsuwarsu cewa idan mai gargadi ya zo masu to za su fi sauran al'ummomi shirya sai suna mamakin yahud an aiko muku at-taura ga annabi musa kuna da ilimi kuna karatu kuna rubutu amma ku rinka kafirci mu wallahi da za a yi kuma da manzo da littafi wallahi ba za mu yi kafirci ba to sai ga littafi ga manzo amma kuma suka fi kowa yin kafirci Allah ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to hujja ta zo muku bayyananna karar daga wurin ubangijinku manzo ya zo wanda kun san shi kun san tarihinsa kun san shi ba makaryaci bane ya zo muku da littafi wanda kun san ba irin kagin dan adam bane maganar sa ba irin magana ce ta mutane ba wa hudan wa rahma manzo ya zo muku da shirya da jinƙai faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah to in ko haka ne wane ne ya kai makura wajen zalunci kamar wanda ya karyata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya kauce masu kuma ya karkatar da wasu sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina su al'azab muna shirin yin sakayya ga waɗanda suka karkace suka bar ayoyinmu kuma suka rinka karkatar da mutane da gare su suna jan hankalinsu zuwa ga bata za mu saka musu da su al'azab mummunar azaba ma kanu yasdifun saboda karkata da suka kasance suna yi su ba su rika gaskiyar ba su ba su bari wani ya rika ba fala sadaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla to kullum wanda ya bar hanyar shari'a kokari yake ya jawo wasu su yi masa rakiya shi yasa Allah ta'ala ce wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu suna hana bin gaskiya kuma suna nisantar ta a wata yare ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum sun yi kafirci kuma sun hana wasu su musulunci to wannan duka wato kira ne ga cewa idan aka ga gaskiya to kada a kauce da gare domin ukubar da za ta zo daga wurin Allah ba ukuba ce ta wasa ba hal yanzurun هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ ميسكي جراني me ya hana su ba da gaskiya ba sa gaggawa su yi musulunci suna jira ne mala'iku su zo masu mala'iku idan suka zo za zo ne da azaba haka jiran mala'iku ba shi da amfani auya ya rabbu ko suna jiran zuwan ubangijin ka ne a lokacin da ubangiji zai zo da kansa ya yi hukunci tsakanin mutane auya tiya ba'du ayati rabbi ko suna jira ne sai sashin ayoyin ubangijin ka waɗanda ke nuna kusatowar alkiyama sun zo ya yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha ranar da sashen ayoyin ubangijin ka za su zo ba ran da za ta amfani da imani idan ta yi shi a ran nan lam kun amanat idan bata riga ta imani kafin haka ba min kablu tun gabanin haka au kasabat fi a khaira ko kuma rai ba za ta wurin alkhairi ba ga imanin ta a wannan rana ma'ana idan ayoyin alkiyama suka bayyana to wanda bai yi imani ba ba zai yi imani a ran nan ba ko ya ba za a karba ba muminin da bai samun kansa ayyukan alkhairi ba a ran nan ba zai yi su ba domin an rufe kofar aikin alkhairi muslim ya ruwaito hadisi daga abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira akwai ayoyin Allah guda uku waɗanda babu wata rai da za ta amfanu da yi imani a ran nan in ba ta riga ta yi imani ba babu kuma ran mai imani da za ta ƙara aikin alkhairi in ba ta riga ta yi shi a ran nan ba طلوع الشمس min Magharibiya bullowar rana daga mafadarta nan wannan juma'a za a wayi gari ana tashi sai a ga rana ta fito daga yamma maimakon daga gabas Allah ka sa ba mu cikin wanda za su ga wannan muguyin rana domin babu mai imani a wannan lokaci والدجال da bayyanar dajjal idan dajjal ya bayyana to shikenan muminai muminai ne kafirai kafirai ne kangararru kangararru ne wa dabbatul ard da wannan dabba wadda take fitowa tana yi wa mutane alama ga goshinsu na mumini da kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam har yau kamar yadda zuwa sahih bukhari hadisi abu huraira yana cewa la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha alkiyama ba za ta tsayu ba har sai rana ta bullo daga mafadarta fa idza ra'aha an-nasu amana man alaiha idan mutane suka ganta duk wanda ke doron kasaran nan zai yi imani amma sun makara ba zai yi amfani ba a hadisin imamu ahmad huzaifatul bai usaid al-ghifari ya faɗi ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya leƙo mu ta wani ɗaki wa nahnu natazakaru sa'a ya leƙo ta cikin ɗakin da muke zaune muna fira muna labarin alƙiyama faƙala sai annabi ya ce aikar ku damar da kanku la taqumu sa'atu hatta tarau ashra ayat alƙiyama ba za ta tsayu ba sai kun ga ayoyi guda goma طلوع الشمس من مغربها رانا تبلو دغ مفادرتا والدخان ذاكو غا حياكي وند الله زي غرغدو شي دغ دغ غبس والدابه da kuma dabbar da za ta zo tana sa mutane alama wa khuruju ya'juj wa ma'juj da bayyanar wannan halitta mai ban tsoro ta ya'juj wa ma'juj masu cin mutane wa khuruju isa ibn maryam da bayyanar isa ibnu maryam alaihi salam wa dajjal da bayyanar dajjal wa salasatu khusuf da wasu irin wato malami zan fassara khusuf shafewa wato wata aya ce da take bayyana ta akwai girgizar ƙasa a cikinta akwai kifar da jama'a za a yi guda uku khasfin bil mashriq wa khasfin bil maghrib wa khasfin bi jaziratil arab haka duk duniyar za ta girgiza gabas da yamma da tsakiya wa narun takhruju min qa'ri adan da wata wuta wadda za ta fito daga wajen adan daga kasar yaman ta suku au tahshurun nas za ta gargada mutane ta bitu ma'ahum haisu batu in sun tsaya su yi bacci ta dakata wataƙila ma'ahum haisu kalu in sun tsaya su yi bacci rana ta ma ta dakata in sun tashi suna tafiya kuma ta bi su ta gargada su zuwa ina zuwa filin alkiyama a hadisin safanin basal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah fataha baban qibal al-maghrib ubangiji ya bude wata kofa ta fuskar yamma arduhu sab'una aman littauba fadin ta tafiyar shekara saba'in ne wannan kofar ba abin da ake banda karɓar tuba la yughlaqu hatta tatlu ash-shamsu minhu ba za a rufe kofar nan ba sai rana ta bullo ta nan to waɗannan hadisai kaɗan ne daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ke bayyana mana ma'anar wannan aya cewa idan ayoyin Allah suka bayyana na ƙarshen duniya ba a buƙatar imani a wannan lokaci wanda ya imani ya riga ya wanda bai ba kuma bai ba alƙiyama ce kai tsaye za ta tsayu kuma idan guda ta bayyana cikin goma nan da muka karanta to duk sauran za su bayyana kamar jigida ta yanke ko kuma tasbaha an katse ta za su yi ta zurarowa gaba ɗaya da guda ya bayyana sauran gaba ɗaya za su zo kuma alkiyama za ta tsayo akan ashararan mutane to menene hikimar cewa ba a karɓar imani a wannan lokaci saboda imani tun asali sha'ani ne na gaibi ba za ka ce na yi imani cewa yanzu nan ina zaune a masallaci abu huraira ba ne mai kallon wannan karatu ta hanyar talabijin ba zai ce na yi amanna cewa karatu ne nake kallo daga masallaci abu huraira wannan ba imani ba ne imani shine abin da sai ka wasa kwakwalwarka sai ka girgiza ta sai ka tilasta ta ta yadda da shi don haka allah ta'ala ya buɗe maganan eh, imani da ce allazina yu'minuna bil ghaib to in ko ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na tsayuwar alƙiyama suka riga suka zo to ya nuna alƙiyama za ta kenan wanda bai gaskata ta me amfani ya gaskata a wannan lokaci ba zai yi ba shi ne Allah ce falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-mubtilun ranar da suka ga azabar Allah za su ce amanna billahi wahda yanzu mun iman da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafirce mu duk ababen da muke tara ma Allah a da muna cewa wato sun yi tarayya da Allah sun cancanci bauta falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imanin da suka yi ba zai amfane su ba lokacin da suka riga suka ga azabar mu da ake so mu ce imani tun da wuri idan lokaci ya kure to ba za a karbi imanin ba qul intaziru Allah ce ku ta jira ina muntazirun mu ma muna nan muna jira in dai azabar Allah ce kuke jira to tana nan tafi kuma in ta zo mu ba za ta ci mu ba sannan Allah ya ce innal ladhina farraqu dinahum hakika wanda suka rarraba addinin su wa kanu suka zama kungiyoyi lasta minhum fi shay annabi baka tare da su a cikin komai kai kam tafarkin ka guda ɗaya ne baya rabuwa kai kan tafarkin ka shine qur'ani kai kan tafarkin ka shine hikimar da muka cusa maka don haka waɗanda suka rarraba addinin su malamai suka ce su ne ahlul milali wan nihal ahlul ahwa'i wa dalalat ahlul bid'i wa shahawat masu raba addini su ne da ke zuwa da bidiyo'i su ne da ke zuwa da son zuciya su ne ahlul bilal waɗanda suka bar tafarkin da sahabbai suke a kai tun daga bayyanan kadariya su ne al'umma ta farko da ta bayyana cikin musulmi sannan bayyanan jabariya <clears throat> sannan bayyanan khawarij sannan bayyanan shi'a da mu'tazila da jahamiyya to daga nan fa abin aka yi ta kirke cewa waɗannan su ne usulul firaq daga ƙarƙashin su ne aka ta da ƙungiyoyi iri-iri duk wata ƙungiyar da ka ji ana bata suna to daga cikin waɗannan ne ta samo asali daga cikin ta ɗan ɗosanar wutar da take cinnawa ta ga hasken da take ganin tana gani da shi Allah ce ta duk ƙungiyoyi annabi bai tare da su innama amruhum ila Allah al'amarinsu yana wurin Allah sun mai nabi'un bima kanu yaf'alun sannan zai ba su labari abin da suka kasance suna aikatawa don haka tafarkin annabi guda ne shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi don haka annabawa addinin su guda ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin sa daidai ke da na sauran annabawa wayanda suka zo da bid'o'i cikin addini su ke raba addini kuma su ne Allah tabaraka wa ta'ala ke zargi don haka duk da da baka ji ana fallasa bid'a ba a cikinta to ka sani ba da'awar manzon Allah ba kuma ko an jingira ta ga dan fodi wallahi ba da'awar dan fodiyo ba ce dan fodiyo da'awarsa kullum ruguza shirka ne da ruguza bid'a kafa tauhidi da kafa sunna don haka duk mutumin da baya wargaza bid'a yana mata kalankuwa kun san kalankuwa zamanin da ake ginin laka kowace damina idan ta zo za a zo a yi kalankuwa sai dan gyaggyara shi gifa ko kuma kudandan kun san kudandan ba kusan kudandan ba don yan birni kuke eh to sai a zo a yi laso sai a gyaggyara a sa laka a cafe duk ba san wannan mai yanzu saboda me saboda an koma mai ginar siminti da bulo amma da ba haka muke gini ba to duk wanda kaga yana ma bid'a kalankuwa yana gyaggyara ta to ko ya ce tare da dan fodo yake karya yake wannan da'awa ce kawai ta baki ta neman karbuwa neman jama'a da aikuwa ko ba haka ba da'awar dan fodiyo da'awa ce ta sunna da'awa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun babu bid'a a cikin shi za mu ga littafansa kullum da auham da bid'a yake ruguzawa hisnul afham min jiyushil auham ihya'us sunnah wa ikhmadul bid'ah tariqul jannah wa haka ba littafansa in kana daga sunayen ma kana gane tafarkinsa kana gane manufarsa kuma haka da'awarsa ta yaɗu a wancan lokaci ta malala har ta je ƙasar mali ta gangara ta je gini ta kai senegal ta gangara nan ta shiga wajejen ghana yamma duk da'awarsa ta yaɗu kuma tafarki guda ne da na je ƙasar mali na je tumbuktu na samu wani littafi na jagoran ƙasar masina dole da dan fodiyo ne yasa aka kafa ta a matsayin kamar ribadi na zuwan turawa domin hana turawa isuwa wannan kasar sai zanto bisa kaddarar Allah daular bata dade bata ruguje to eh, jagora wannan daular shine eh, Usman eh, ana ce mishi Seko Ahmadu Ahmad ka yake Ahmad na ɗaya akwai Ahmad na biyu akwai na uku duk sarakuna ne a kasar masana din kafin wata na tarar da littafinsa abinda a sunansa tofa sunan sai na so ya bace min kuma ina da shi ina da shi yanzu haka na yi kofin makhtuta din rubutun hannu wanda tun a sa aka rubuta shi ah, nabzu ma ko ish'alu ma tawaqqada min albida wa ihya'u man dasara min sunan wani abu ne kama da wannan wanda da ji ka san ihya'u sunna ne wa ikmadul bid'a idan ka dauki littafin kana karanta sai ka ga duk wa mujaddidi ce to duk abin da mujaddidi ya yada wancan lokaci shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruguza me ya ruguza shirkoki da bid'o'i haka duk da wadda babu wargaza bid'a a cikinta babu wargaza shirka a cikinta ko an jingira ta ga dan fodiyo ƙarya ne ba ta dan fodiyo bace dawar dan fodiyo ita ce wacce take koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce inna ma amruhum ila Allah sun mai nabi'un bima kanu fa'alun in bidi'a al'amarin su yana wurin Allah a bar su koma ga Allah zai ga abin da zai masu zai labarta musu abin da suka kasance suna aikatawa sannan kuma ya yi musu sakamako a daidai irin abin da suka aikata man ja'a bil man من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها wannan addini na manzon Allah addini ne mai albarka addini ne da ake maka ƙari ga alkhairi man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da aikin lada to za a ba shi ribin ta guda goma irin wannan ladar guda goma wa man ja'a bis sayyati fala yujza illa mithlaha wanda yazo da mugun aiki ba a saka masa da komai sai daidai abin da ya aikata wahum la yuzlamun kuma ba za a zalunce su ba hadisai da yawa sun zo suna bayyana wannan aya a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal abdullahi dan abbas radiyallahu ma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karbo daga wurin ubangiji yana ce inna rabbakum azza wa jalla rahimun ubangijin kuma girma daukaka jin kai ne da shi man amma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana duk wanda ya niyyar aikata aikin lada bai samu aikatawa ba za a rubuta masa kamar ya aikata fa in amila kutibat lahu ashran idan ya aikata ta za a rubuta masa ita har sau goma ta ran da kai niyyar zaka zo wurin tafsirin nan an rubuta ka zo wurin tafsiri ka gama da ka samu ikon ka zo ka zauna ka saurara sai aka rubuta ka je tafsiri sau goma ila sab'imi'ati ila sab'imi'atin ila adafin kasira Allah zai biya masa har sau 700 har abin da ya fi haka ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة wanda ya niyyar aikata mugun aiki zai yi zunubi kuma sai ya fasa kutibat lahu hasana za a rubuta masa lada ya fai niyyar zunubi wanta ya niyyar lada shi wanta a rubuta ya aikata wanda sai aka rubuta bai aikata ba tukuna da ya fasa sai aka rubuta lada madadinsa madadin zunubin ta amma anan malamai suka ce barin zunubi iri uku ne akwai wanda ya bari ne saboda tsoron Allah ya yi niyari amma da ya yi nazari ya ga abin da ka iya faruwa gare shi idan ya aikata na laifi da irin damkar da Allah zai masa sai ya ce ya fasa to wannan kutubat lahu hasana saboda me saboda akwai niyya na biyu wani zai bari saboda shagaltuwa ya yi niyyar yau bayan buɗin baki zai je mami market ya sha giya ya yi barna to cikin ikon Allah sai ya baki sai suka danne shi har karfe ɗaya ba su bar shi ba ko da suka tashi an gaje ya kama shi sai bai tafi ba kuma za a rubuta masa lada ga wannan baya da lada wani kuma zai bar ta saboda kasawa yayi niyyar zai je ya aikata wata mugunyar banna sai ya ga abin da bai iyawa ne mutumin da matarsa ta kawo ƙara misali ta ce wani ya zage ta ya zabura yana huci ya ce mu je gwada bin ina shige ko da ta nuna mai sai ga wani ɗirkeke mutu haka sai ya fara huci ya ci to bar shi da Allah <laughs> ya yi niyyar zai yi amma ya gaba yadda zai yi ba na ya sa abin da zai faru ko ba haka ba to in kai niyyar aikata zunubi amma ka kasa ya fi ƙarfinka ba za a rubuta maka lada ba saboda ba don Allah ka bari ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, fa in amilaha kutibat lahu wahida in har ya kai ga aikata zunubi za a rubuta masa guda aw yamhu Allahu azza wa jalla ko kuma Allah ya goge masa ita ka dubi rahmar Allah wala yahliku ala Allah illa halik in ba halakakke ba kowa bai halaka daga hanyar Allah ubangiji ya riga ya mana shirin da zamu je aljanna duk wanda kaga bai je ba to kiyance sa ya kai karshe hadisi Abu Dharr gifari har wa yau a Musnad al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah azza wa jalla man amila hasanatan falahu ashru amsalha wa azid duk wanda ya aikata aikin lada yana da ninki goma na ko kuma iri goma na wannan ladar wa azidu kuma ina ƙara masa ka duba yadda Allah ta'ala ya ce masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba kwayar gero ce guda aka shuka ta fito da zangarniya bakwai kowace zangarniya ta fitar da kwaya ɗari idan ƙasa za ka ba ta ajiya ƙwara guda ta baka ƙwara ɗari bakwai to nawa ne Allah zai baka nan za ka duba ka gani ƙasa halittar Allah ce duk yadda ta yi karimci ba ta kai karimcin Allah ba to idan ƙasa za ta riɓinya ma sau ɗari bakwai Allah fa shi sai ce wa azidu kuma ina ƙara wa man amila sayyi'atan fa jaza'uhu mithluha aw aghfiru wanda ya aikata zunubi to sakamakonsa shine daidai abin da ya aikata ko kuma in yafe masa wa man amila qurabal ardi khati'atan duk wanda ya aikata cike da ƙasa na zunubi sun malaƙe ni la yushriku bi shay'an sannan ya haɗu da ni ba ya mini tarayya da komai ja'altu lahu mithla maghfiratan sai in ciko masa ƙasa irin ta na gafara a gani wa man iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu ilayhi dhira'an duk wanda ya kusanto ni ta guda zan kusanto shi kamu guda wa man iqtaraba ilayya dhira'an wanda ya kusanto ni gaba guda iqtarabtu ilayhi ba'an sai in kusanto da shi wato ainihin gaba guda wanda ya zo kusanto da ni kamu guda zan kusanto da shi gaba guda ومن أتاني يمشي اتيتو هرولا دو وان دي زوميني أنا تفيا زن زوميش إنا غقاوة ما أنا دو وان دي كغبي شغاء الجنة با تو ياكي يعني أما الله تبارك وتعالى يارغا يشمبتا هاي يدزا تكيمو الجنة وهم لا يظلمون الله تبارا زالون چي سبا قل إنني هداني ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم كجا مسني أبنجي جنا يا شريد دني زواج ميكاكيا دينا قيما addini ne mai kakke ai mustaqiman millata ibrahim hanifa addinin annabi dan ne ibrahim wanda yake karkacewa daga kowace banna yana miƙewa zuwa ga shirya wannan addini namu an jingina shi ga ibrahim wurare da yawa kamar da Allah ta'ala ce millata ibrahim hanifan wa ma kana min al da kuma inda yace man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsa da kuma inda yace wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin millata abikum ibrahim wannan shi yasa annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa yakan jingina wannan addini a cikin maganganunsa da addu'o'insa zuwa ga annabi ibrahim kamar yadda kuma addinin ana jingina shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa ta safiya da yamma yana ta asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin wa ala millati abina ibrahim hanifan وما كان minal mushrikin. to wannan shine addin alhanifiyya as-samha addini mai sauki addinin annabi ibrahim kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin mu hanifiya ne amma tambaye shi wani addini ne ya fi ya ya kamata a addini sai ce as-samha addini mai sauki lokacin da 'yan afirka suka zo daga eritrea 'yan habasha suka zo sun su yi gwajin al'adunsu na gargajiya a masallacin annabi suka yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da matarsa karama sai da ta yi kallo har ta kashe kwayar idon wato ta kashe ƙeyar idonta saboda me ya ce li al yahud anna fi dinina fusha saboda yahuda su san addinin mu akwai sarari a cikinsa addinin mu ba takura bane duk wanda ya dauki addini matsayin wani ƙauyanci wani takura ba ado ba wanka ba turare ba jin daɗi to bai fahimci addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka addinin annabi addinin annabi Ibrahim ne to wannan yana nuna kenan annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yana sama ta fuskar matsayi ga annabi Muhammad wannan baya nuna haka baya nuna haka babu shakka magabacinsa ne kuma addininsa ne amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da maki sama da na sauran annabawa kamar a ce misali jami'ar dan fodiyo an kafa ta 1960 nawa 75 ko 1975 sai a ce graduates ɗinta gabaki daya tun daga 75 zuwa 2013 sai a ce malam cika gida dawa shi kadai ne ya samu 99% kaga kenan da yan 75 76 har zuwa 90 har zuwa 2000 2010 2012 wa ya fi wani mai 99 ko mai 72 ko mai 98 yawwa to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da makin da ya wuce na sauran annabawan haka duk da yake addinin ana jingina shi ga ibrahim amma kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana gaba gare shi kul inna salati manzo Allah ka gaya musu ni kan kun ga sallata wa nusuki da ibadata an nusuk yana nufin ibada likullin ja'alna man sakan hum nasiku ai li kullin ja'alna ibadatan hum ya'buduna biha kowace al'umma mun saya mata irin ibadar da za ta yi shi yasa in ka zo ta fuskar tauhidi annabawa abu guda ne amma in ka zo ta fuskar ibada kowa da yadda yake akwai ma ababen da an haramta su ga wasu addinai ga wasu bawa amma ba haramta su gare mu ba misali annabi yusuf alaihi salatu wassalam da babansa da innarsa da annabawan nan goma sha ɗaya kharru lahu sujjadan duk sun masa sajada a lokacin ba haramta ba amma addinin annabi sallallahu alaihi wasallam an haramta ko ba haka ba shari'a takan bambanta to anan da Allah ta'ala ya ce kul inna salati wa nusuki yana nufin duk ibadar da nake yi amma nusuk ana keɓanta sa da yanka fasalli li rabbika wanhar yanka don Allah kawai ake yinsa duk wanda yanka ba don Allah ba yayi shirka amma kuma a nan ba ana nufin yankan kawai ba kun ga saboda matsayin sallah ana maganar ibada gaba ɗaya ma sai ka fara da ita inna salati wa nusuki wannan abubuwa ne da daraɗin kanka kake yin su sai ka ce wa mahyaya wa mamati da rayuwata da mutuwata wannan daraɗin kanka kake yin su ba daraɗin kanka ba amma kuma ka gudanar da rayuwarka gaba ɗaya bisa wani tafarki yace lillahi rabbil alamin ga Allah ne ubangijin talikai don haka in kun gana yi sallah dan Allah nake yi in kun gana nayi yanka don Allah nake yi zikiri ma Allah nake yi karatu ma Allah nake yi duk abin da nake yi ni saboda Allah nake rayuwata gabaki daya da mutuwa ta bisa tafarkin Allah suke kasancewa wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi na wannan al'umma kai manzon Allah ma shine ne farkon musulmi na kowa da kowa saboda shine limamin annabawa a baitul maqdis lokacin da aka yi isra'i da manzon Allah ya je bitul maqdis duk annabawa sahu suka yi waye ba su sallah saboda haka shine mai gidansu idan ana maganar jagoranci da shugabanci amma kuma da shi da su kamar da ya auladu allat mu 'yan gida guda ne ubanmu guda laraba suna da auladul allat suna da ikhwatul akhyaf suna da ikhwatul a'yan auladul allat ubansu guda kowa uwa kowa da tashi ikhwanul ko ikhwatul akhyaf su kuma uwarsu guda amma ya ce ta je gidan wannan ta haifi wannan aka sako ta ta je gidan wannan aka sako ta ta je gidan wannan aka mutu aka ta je gidan wannan haka duk ta haifi 'ya'yan don haka su ne ikhwatul akhyaf to ikhwatul a'yan fa uwa ɗaya uba ɗaya to annabawa auladul allat ne ubansu guda amma gida ko ɗaki kowa da nasa in dare aka gama cin abinci kowa ɗakin uwarsa zai je ya kwana don haka shari'ar su daban-daban amma addinin su guda shine tauhidi ba su saɓani a tauhidi to shine Allah tabaraka ta'ala ce kul eh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la ba ni ma Allah tarayya da kowa a cikin ibadata wa bidhalika umirtu da wannan ka bani umarni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi annabi sallallahu alaihi wasallama a istiftahin sana sallah yana wannan addu'a na tawajjatu wajiya للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل أغير الله أبغي ربا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغير الله أبغي ربا tambaye su amma tambaya ba ta neman amsa ba domin amsar a fili take tambaya ta tabbatar da jawabi kul a ghayra allahi abghi rabban ce yanzu yana yiwa in riki wani matsayin ubangiji ba Allah ba wa huwa rabbu kulli shay alhalin shine ya halitta komai da komai ne yake dauke da nauyin komai shi ya halitta ni shi ya rene ne shi yake bani abinci shi yake bani lafiya gare shi nake dogara gare shi nake komawa lahul khalq wal amr dan me zan riƙe wani ubangiji ba shi ba wala taksibu kullu nafsin alaiha kuma fa kowace rai ba ta yin wani aiki sai makanta alkasib asalinsa wato aiki mai amfani amma al-iktisab aiki maras amfani don haka man kasaba sayyi'atan da aka ce da kuma nan wata ana sun a nuna su zunubi ya zame masu jiki har ta yadda yadda kake saukin yin aikin alkhairi haka suke yin zunubi don haka sai Allah ce wala taksibu kullu nafsin illa alaiha kowace rai ba ta daukan ma kowa zunubi in ba kanta ba wala taziru waziratun wazira ukhra wata rai ba ta dauke nauyin zunubin da wata rai take yi saboda me saboda Allah ba ba ne amma fa idan kai ka jawo ayi zunubin nan to za a rubuta maka haka Allah ce liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bighayri ilm za su ɗauki zunuban su ranar alkiyama kuma za su ɗebo daga zunuban waɗanda su ne suka batar da su ba da ilimi ba sun mai larabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijin kuma komar ku take fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sannan sai Allah ya wato ya ba ku labarin abin da ku kasance kuna aikata kuna sabani a cikinsa sa haka duk wani sabani da ba a warware a nan duniya ba to ranar alkiyama za a warware shi ta wani ta wace fuska ta fuskar ganin sakamakon da Allah yi duk mai ganin ka bisa gaskiya ranar alkiyama idan ya ga Allah ya sa an daddaure ka an tuni ne ka za a kaɗa wuta an yanke masa hukunci ko ba yanke masa hukunci ba duk mai ganin ka da karkata ya gan ka ranar alƙiyawa da wani irin kambe kana tala'lu'i kana walƙiya mutane suna biye da kai suna neman ceto gare ka kai kuma kana neman ceto ga ubangiji an baka izini ka gargada su zuwa aljanna shaharar na an yanke hukunci ka da shi ko ba yanke ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a iqdi ibn nan uhkum bainana wa bain qaumina bil haqqi wa an wa anta khairul fatihin ɗaya ayar ɗaya ayar wadda Allah tabaraka ta'ala yake magana yanke hukunci tsakanin masu sabani fi ma kanu fihi yakhtalifun to annabi sallallahu alaihi wa sallam ranar alkiyama duk wanda bai yi imani da shi ba zai sha mamaki haka bagadan annabi duk wanda bai amince ya miƙa waya ga abin da suka karantar da shi ba bisa ga karantarwar annabi to ran alkiyama zai sha mamaki ba haka duk batattun mutane waɗanda ake kyautata zato gare su batacce ne amma mutane da yawa sun ɗauke shi na kirki sun ɗauke shi na Allah to ranar alƙiyama za su sha mamaki saboda me saboda za su gan shi a tsakiyar wuta yana ana jujjuya hanjinsa an ɗaure shori guda yana jujjuya su sai suna kallon shi suna mamaki to idan sun bi shi ga bata kuma za su bi shi zuwa cikin jahannama Allah kai mana kariya na'am وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم wa huwa alladhi ja'alakum khala'ithal ardi Allah shine wanda ya sanya ko masu mai kasa ƙarni ba'an karni idan wasu sun wuce wasu su zo kamar da Allah ce a sa rabbukum an yanzu mu dinnan da muke rayuwa shekara 100 da suka wuce ba mu ne ba su kuma da suka rayu shekara 100 da suka wuce shekara 200 da suka wuce su kuma ba su ne ba idan da Allah zai dawo da wani daga cikinmu nan wurin ko a wannan ƙasar bayan wasu shekara ɗari to zai tare da dukkaninmu ba mu bane shi kaɗai ne ya saura balai kila ba zai sauran ba ko ba haka ba shekaru da ka ba mu shekara sittin nan gaba duk ba mu bane wasu ne kuma mu ko mun tsufa mun kai mu yi ritaya muna sauraron tafsiri ta rediyo don ba za mu iya fitowa ba ko kuma mun riga mun miƙa waya ga Allah mun riga mun tafi zuwa wurin hisabi ubangiji kai mana hisabi mai sauki to mamayan ƙasa don haka mu zauna mu riƙe ta mu raya ta mu wuce wasu ma su riƙa su raya shi yasa addinin musulunci ya karantar da duk wanda ya samu kansa a doron ƙasa ya ƙoƙari ya raya ta ko da alƙiyama za ta tsayo kana riƙe da iccen da za ka yi dasawa dasa kafin ta tsayu ka zama kana da wani nasibi na raya ƙasa don haka ake son shuka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba wani mumini zai dasa icce ko ya shuka ta shuka ya zama wani mutum ya ci ko wani tsuntsu kai ko menene ma face ya zama sarƙa ce a gare shi wani dattijo mai hikima ya tsufa sosai sai ya ɗauko iccen dabino zai dasa sarki harunan rashid zai wuce sai ya ce ku tambayi wannan tsohon menene yake aka ce dabino ne yake dasa sai ce to kai baba ka ci dabinon yaushe ya ce to duk waɗanda na ci ne na dasa su ni ma zan dasa wasu su zo su ci sai ce a ɗibi kyauta a bashi sai ce to kaga dabinin nawa ya fara yaya tun yanzu wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ubangiji ya daga sashin ku ya ba su matsayi da daraja da ɗaukaka akan sashi ubangiji ya sanya wasu sarakuna wasu talakawa wasu mawadata wasu matsiyata wasu malamai wasu jahilai wasu masu daraja wasu kaskantattu amma kuma kowa na da matsayi kowa na da wata daraja wadda wani baya da ita duk yadda ka raina mutum akwai wata ajiyar Allah tattare da shi kuma akwai ranar da zai iya amfaninka wani ne ya fada masan gidansa ya rinka kuwa duk gidan matar ba ta iya jawo shi ya'yansa ba su iya jawo shi ya kai sai aka je gurin mai gidan masai aka kamo shi da Allah ran nan mai gidan masai bai yi amfani ba in ba don shi baran nan me zai faru da gida kuma sai da wani ya gada ba shi ba to duk wata sana'a da ka sani duk wata kwarewa da ka sani duk wani ilimi da ka sani ka ba shi muhimmanci watakila ya mafi naka in kana takama kai minista ne to duk ministocin kasar ku su yajin aiki wata shidda a gani ƙasa za ta fasa gudana don allah masu faci in suka yi wata shidda suna yajin aiki kaka eh laborori su yi yajin aiki na wata shidda na duk najeriya misali najeriya za ta shiga wani hali kuma ba za ta shiga ba so duk abin da ka san ana yi duniya yana da amfani yana da daraja yana da matsayi kuma kada ka raina hankalin kowa kowa ka gani a ta hikima da Allah tabaraka ta'ala ya ajiye a tattare da shi da haka da Allah ce wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat to kowane mutum marfu'un ne kuma kowane marfu'un alaihi ne idan na fi ka ta wata fuska to ta wata fuska kai kuma kafi ne idan ina da wata ɗaukaka a kanka kai kuma kana da wata ɗaukaka a kaina to wannan ita ce sunnar Allah yabluwakum fima atakum ubangiji yana so ne ya gwada ku ya jarabce ku a cikin abin da ya baku ya gani su wane ne cikin ku za su ba da gaskiya su wane ne ba za su ba da gaskiya ba su wane ne za su yi aikin kwarai su wane ne za su yi mugun aiki inna rabbaka sari'ul iqab hakika ubangijinka mai gaggawar yin ukuba ne wani zai ce to ai mun ga wani shekarar sa hamsin yana barna ba a kama shi ba sai mu ce gaggawar da Allah yake ita ce da ka mutu zai kama ka da yaushe za ka mutu ka sani kaga shi akwai gaggawa ke wajen hukumar wa innahu gafurun rahim kuma ubangiji hakika mai gafara ne mai jin kayi mun gode Allah da ya kama karshen wannan sura wadda ta fara da alhamdulillah ta rufe da gafurun rahim ya Allah kai mana gafara kai mana jin kai ka sa mu cikin inuwar ka ranar da babu wata inuwa in ba taka ba wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a gaskiya yau na so a amsa tambayoyi amma kuma minti ɗaya cip har da sakan 39 na lura ita yanti ta tsayar da nata tun bai sallama ba ko minti ɗaya min awa ta ɗaya ta cika awa ɗaya da mai da sakan 39 haka sai mu bar su domin su shiga cikin rikodin ɗin gobe in Allah ya so wa sallallahu wa sallam baraka nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in